ba ma dai ga 'yan jagaliya yanzu wata matsalar da ke addabar jama'a ita ce mata shaye-shayen miyagun ƙwayoyi musamman ma 'yan mata da ka iya zama iyaye nan gaba ko da yake hukumar hana sha da mafatocin miyagun ƙwayoyi wato ndla ta sha shirya tarukan gangami domin yaƙi da wannan ɗabi'a ko da yake da alamun da saurari na aka ba. wannan kawai irin totalin kwadros wa nan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake ba ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki to ko me yasa ki shan wani abun da kike sha kawai don hutawa rayuwa na na kuma yanzu yayin ake yi a zamanin mu nan shine kawai masana na mako danganta wannan ɗabi'ar nema da rashin kulawan iyaye da kuma tarayya da abokan da basu dace ba Alhaji Abdullahi Hassan Zungero tsohon jami'in hukumar hana sha da mafatocin miyagun kwayoyi ne ta NDLA wanda kuma ya rike jihohi da dama ya ce tun da aka soma siyasa kananan yara kan shiga shaye-shaye na miyagun kwayoyi ciki har da 'yan mata batun da ya ce ba zai haifar da damar ido ba. Wasu ba su taba sha ba wajen bangar siyasa ake koya musu irin wayan abubuwa Sannu a hankali daga zo mu je fadi. zo mu je wurin buki. a nan ne ake koya musu wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci kullum tana tunanin wannan to kaga kawaye sai su uh, ce mata ta sha baliyon ta sha baliyon ɗaya yau yayi gobe kila ba zai yi ba sai ta sha biyu ta ta kai ga uku ta kai ga hudu har ya zo ya rinjaye ta in bata sha ba ba za ta iya rayuwanta ba so kaga abokanan zama abokanan yawo su ne suke su ne suke koya musu kuma suke barin su a ciki to wai kowane illa shan kwayan ke da shi musamman ga yan mata malama salma tahir wata malamar jinya ce a yola ta ce ba ga kwakwalwa kwayar na da wasu illoli da dama a yana kawo illoli da yawa gaskiya duk yana affecting na asalin jiki kuma yana kawo irin kansa da sauransu da a jikin ɗan adam bai da kyau sosai kamar a binciken ku me ke sa 'yan mata ke irin waɗannan shasha yanzu gaskiya wayansu ko za a ce sakacin yaye ne wayansu kuma samare ne suke sa su irin wanda ba su zama a gida suna fita wayansu kuma kawaye ne hakan nan sai su shiga shashayen kamar irin waɗannan ƙwayoyi a suka fi sha ta irin su benelin amma benelin da yawancin mata sun fi shan shi da yana nan syrup ne hakan. Tuni fa sarakuna 'ya'yan al'umma suka fara nuna da su ganin cewa wannan lamari na kara kasancewa. Alhaji Muhammad Inuwa Baba Faris da ke ma zama hakimin Jimeta kuma dan Isan Adamawa ya ce yanzu haka fa waɗannan matasa na mako neman zama alaga kai. Yara suna ta yawo suna sun zama 'yan ta'adda. Yanzu hawa mashin da daddare ka ga mashin bajaj keke mai taya uku nan har ka ga mutane biyu a ciki to kar ka shiga amma muddin ka ɗauki ka je ka shiga mutane biyu na ciki ko uku to yan ta'adda ne sai su gudu da kai su kai ka wajen kam ɗinsu su kwace abin da kake da shi su bubbuge ka su yadda kai a wajen ne yarinya kuma da ta shiga nusa shikenan za su yi su yi mata fyaɗe mun je wannan wuri da jami'an tsaro na bi su don na gani ma kaina na je na samu abin da suke a wajen da da mai shari'ansu da wai asibitinsu gashi dai kamar dai sun yi abu kamar na gwamnati to muka dai abin da za a kama aka kama su suka gudu to abubuwan da suke a wajen abin ya abin nan muka kwace yan mata guda uku ma a wajen ne yan matan nan ɗaya tashi satin ta biyu a wajen ne to kaga irin wannan abubuwa in ba an tashi an tsaya ba ba za mu bar ma gwamnati wannan mu ce su kaɗai su yi ba alhaji muhammad inuwa ba faris kenan hakimin jimeta kuma dan isan adamawa wanda kuma fata ma shine dai allah sa iyaye suke kulawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.